من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli baya ka yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba da wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin wannan wata na ramadan a yau ranar alhamis ashirin ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci namu na shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan fage cikin garin kano allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a jiya idan ban manta ba mana cikin aya ta biyar a cikin suratul hajji inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhan nas Yeah. ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan kun kasance kuna kokwanto dangane da tashin da za a yi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turabi to ku duba lallai mu muka halicce ku daga ƙasa summa min nutfatin sannan daga maniyi summa min alaƙa, sannan daga gudan jini summa min mudgha sannan daga oka mukhallaqatin wadda aka riga aka sawwara aka suranta ta wa ghairi mukhallaqa da kuma wacce dunkulalliya ce ba a fitar da surarta ba bayyana lakum don mun yi haka ne domin mu bayyana muku ƙudurarmu da ikon wani fil arhami ma na sha mu tabbatar a cikin mahaifa ga wanda muka so ila ajalin musamma zuwa wani lokaci ƙayyadajji sun manukurijikun tifla sannan mu fitar da ku kuna jarirai sun malitablugu a shuddakum sannan ku kai matuƙar ƙarfinku wa minkum man yutawaffa daga cikinku akwai waɗanda suke rasuwa wa minkum man yuraddu ila arzal umuri daga cikinku akwai wanda muke mayar da su su kai har tsufa mafi ƙasƙancin rayuwa kai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a har su kai ba su san komai ba bayan kuma sun sani da wataral arba hamida ko kuna ganin ƙasa busasshiya ke ƙasasshiya fa iza anzalna alaiha alma'a idan muka saukan mata ruwa ruwan sama kenan ihtazzat to sai ta harraka ta motsa wa rabat ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin sai ta fitar da dukkan wani sunfi na tsirrai bahij kuma ya zama abin al'ajabi abin sha'awa jiya mun tsaya mun yi bayanin tun daga farkon ayar haɗi zuwa tsakiyarta mun gama misali na farko da allah maɗaukakin sarki ya bugawa waɗanda suke inkarin tashin alƙiyama na cewa ai ga hanyar da aka biyo aka halicce su tun daga ƙasa har izuwa ɗigon mani har aka kai inda aka haifar da ku wa'yansu kuma tun a ciki kafin su kai lokacin haifuwarsu ake yin ɓarinsu wasu kuma su zamanto cewa sun mutu kafin su kai tsufa suna matasansu suna samarinsu wasu kuma Allah ya bar su har su kai lokacin da suka zama da cijai komai ya koma baya inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi duk wanda muka shekarantar da shi shekarunsa suka ja yayi tsawo to sai mun jirkita halittarsa wato sai halittarsa ta dawo mai rauni kamar yadda ya fara ta komai ɗinsa to misali na biyu da Allah ya buga wanda yake nuna mana cewa shi ma yana nuna dalili ƙarara cewa tayar da waɗanda suka mutu a wajen Allah ba wani abu ne ba domin ya ce wa taral arda hamida za ku ga ƙasa hamidatan wato wadda take ƙesa ƙasashiya busasshiya wanda ba ta fitar da tsirrai komai ba tana cikin haka fa'iza an zalna alaihal ma'a Allah ya ce yayin da muka saukar mata da alma'a shine ruwan sama muka saukar a kanta ihtazzat to sai kaga ta harraka ta kum rabat ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahid sai ta fitar da dukkan sunfi na tsirrai waɗanda suke su zamto abin ban sha'awa abin al'ajabi wajen duba kaga anan Allah madaukakin sarki sai buga mana misali na biyu akan ƙasa kafin a ruwan sama za ka ganta fetal babu komai jajawur babu wani tsugo na kore a jikinta babu wata ciyawa amma da zarar ya zubar da ruwan sama ihtazzat sai ta harraka domin lokacin da ƙasa za ta fitar da tsirrai sai ta tsatsage wa rabat sai ta kumbura inda tsirran zai fito sai ka ƙasar ta yi wani tozo ta kunkumburo sai kuma ta tsage sai tsirrai ya fito dandanan sai ka ga kala-kala shukoki da tsirrai sun fito abin ban sha'awa sai wani lokaci ka zo ka samu wannan ƙasar da da take busasshiya jajawur kore shar mutum yana kallanta cikin furanni da fulawoyi da dangogi na Ababan da suka fito daga cikinta kala-kala to wannan ma dalili ne da yake nuna cewa ubangiji maɗaukakin sarki zai tayar da matattu domin ga ƙasa matacciya allah maɗaukakin sarki ya tayar da ita ta zama rayayya to ya kwatankwacin yadda yake saukar da ruwan sama ya sa ƙasar ta motsa ta fitar da tsirrai to haka idan aka yi busa ƙaho ta biyu ƙasar za ta girgiza ta tsage duk abin da yake cikin ta ya fito a cikakkiyar halittarsa na yadda aka halicce sa sannan kuma ya tafi wajen da za a mashi hisabi sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ذلك بأن الله هو Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqqa wannan ya faru ne na halitta da ya faɗa a sama na ɗan adam da kuma rayar da ƙasa bi anna Allah huwal haqqu domin Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma lalle shi zai rayar yana rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a dukkan komai wa sa'ata atiya kuma lalle ranar tashin alkiyama za ta zo Larai basiha fiha babu kokonto a cikin haka wa anna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya ba man fil zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi waɗannan misalan guda biyu wanda suke nuna dalili ne a kan Allah maɗaukacin sarki mahalicci ne to anan sai ce zalika bi anna Allah huwal wannan halittar da wannan ikon nashi da wannan ƙudurar da ya bayyanar wannan yana nuna lalle shi ubangiji maɗaukacin sarki shine gaskiya ai al mudabbir mudabbir lima ya sha. Shi ne mahalice mahalicci ko mai sarrafa abin da ya halitta kuma shine mai aikata abin da ya ga dama ubangiji maɗaukakin sarki bayan ya fitar da wannan wannan kamar wata jimla ce ta ci gaba da abin da ya faɗa a baya domin da Allah maɗaukakin sarki a baya ya faɗi gajiyawar duk abin da aka samar a duniya zuwa ga ubangiji maɗaukakin sarki duk abin da ka gani a duniya da ba shi Allah ne ya samar da shi kuma yana nan cikin buƙatuwa da gajiyawa yana neman Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da yi mishi tagomashi da jujjuya shi da tashirinsa kuma yana jujjuya wannan abin da Allah ya halitta gwargwadon nufin Allah da ƙudurarsa bayan haka kuma sai Allah ya tabbatar annahu subhanahu al cewa shi Allah tsarki ya tabbata gare shi shine gaskiya aizul haqqa wasu malamai suka ce ai ma'abucin gaskiya wa annahu almutafarrid bi ihya'il mauta kuma almutafarrid shine wanda ya ɗaya ɗaya tilo wanda ya kaɗaita da rayar da matattu wa annahu qadirun ala kulli shay'in min al-ashiya' kuma Allah ya faɗa shi mai iko ne a dukkan komai ma'ana ana cewa ubangiji maɗaukacin sarki shi ya kaɗaita da dukkan al'amura kuma dukkan wani al'amari yana gudana a ƙarƙashin ikonsa baya kiran waninsa kuma babu wani wanda yake taimaka musu wajen gudanar da wannan domin shi ne yake da iko a kan komai wannan sai nuna cewa lalle ashe Allah maɗaukakin sarki shine gaskiya wato shine haƙiƙa mawadaci sakakken mawadacin da baya bukata ga kowa wanda kuma dukkan wani abu samanne yana bukatuwa zuwa gare shi yana amfana daga gare shi tun daga samar da shi har izuwa ci gaba da tafiyar da al'amuransa da rayuwarsa wal shi kuma Allah da yace shine gaskiya ai huwal mawjudul ladhi la yataghayyar wala ya yazul ne wanda yake saman da baya canzawa kuma baya gushewa baya da farko baya da ƙarshe ma'abucin gaskiya akan bayinsa wanda duk abin da yake aikatawa gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗa ko ya ce shi yake tabbata sai ce wa anna sa'ata atiya lalle ranar tashin alkiyama mai zuwa ce za ta zo a lokaci na gaba babu kokwanto ai anan wali ta'lamu dole akwai izmar an ɓoye wani fi'ili cewa domin ku san anna sa'ata atiya lallai tashin alkiyama zai zo shi yasa ake ta buga muku wannan misalan duk misalan nan da ake bugawa don mu yi yaƙinin cewa tashin alkiyama zai zo to idan muka sami yaƙinin tashin alkiyama zai zo to ma za a adadna laha me muka tanadar mata wannan shine kawai ƙarshen dirasar ƙarshen labarin ƙarshen abin da ake so mu koya lalle tashin alkiyama larai basiha babu kokonto wato kakka yi a cikin zuciyarka ka yi yaƙinin cewa za ta zo kuma yaƙininka a gan shi a aikace a aikin da kake yi da maganganun da kake faɗa da duk abin da kake ya nuna cewa ka yarda akwai ranar tashin alkiyama wato kana taka tsantsan a cikin ayyukanka kana taka tsantsan a cikin maganganunka domin ka san za ka tsaya gaban Allah a yi zubeban kwarya. za ka yi bayanin abin da ka faɗa za ka yi bayanin abin da ka aikata kuma dukkan wata gaba a jikinka za ta faɗi inda ta je da abin da ta taɓa da abin da ta yi da abin da ta ce komi sai ya yi bayani a jikinka wa anna Allah yab'athu man fil qubur lalle Allah zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura ya sata musu da ayyukansu in alkhairi suka aikata su ga alkhairi in sharri suka aikata su ga sharri kuma Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai ubangiji madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a wani waje wa zaraba lana masalan wa nasiya khalqa suna buga mana misali cewa ta yaya bayan ƙasusuwa sun radaddage ta yaya bayan komai ya ƙare mun zama turbaya a inna la suna halkan jari shin yanzu za a tashe mu kuma ta sabuwar halitta bayan mun lalace Allah madaukakin sarki ya ce haka suke buga mana misali amma wa ya halka? sun manta halittar ya aka yi aka halitta ta yaya misalin da suke buga kala suke cewa man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa zai rayar da wannan kasusuwa bayan sun daddage? qul to ka ce musu yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wanda zai rayar da su wanda ya farar da su daga farko shine zai tafiyar da su kaga wannan amsa ce mai sauki duk wanda ya ce ma ta yaya za a gyara wannan sai ka ce wanda ya yi shi shi zai gyara idan mota ta lalace babur ya lalace injiniyar baturan da ya yi shi in ya zo kan shi za ka yi kokonto cewa zai gyara shi wani ma nan gun da bai iya ko ba abin da yake kera yake iya gyara shi to ina wanda ya halitte shi da farko din to shi yasa Allah ya ce wanda ya kashin lokacin da baya to shine yake da ikon ya tayar da shi wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah dukkan wata halitta da ka gani mai ilimi ne a kanta wato lokacin ma da aka yi halittar an tara sanin an tara ilimi a yanzu in ana binciken yin abu shine yake sawa sai an kai wani mataki da an kware shi sannan a halitce sa sannan aka san dukkan bayanansa to shi ubangiji madaukakin sarki dukkan wata halitta tasa ga baki ɗayanta sananne yana da sana da ita yanda sinadarin da ake kera ta da komai da komai da haka babu wani abu wanda zai gagari ubangiji madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa نعم ثاني عقبه من العين ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bi ghayri, ilmi akwai wanda yake jayayya a cikin al'amarin Allah da ghayri, ilimi, ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare kuma da shari'a ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi ba wanda zai yake haska mishi saniya iftihi kawai yana juya kai ne yayi biris ya kauda kansa liyubilla yudilla an sabilillah domin ya batar da barin tafarkin Allah lahu fid dunya khis tatsewa da kaskanci na gare shi a rayuwar duniya wani nuziquhu yawmal qiyamati azab al kuma ranar tashin alkiyama za mu daddana mushi tsananin azaba wadda take zalika saboda dalilin da za mu ɗanɗana mushi ukuba ya taɗe ya yi ƙasƙancin a duniya bima ƙaddamar ya daka dangane da abin da annayenka suka gabatar suka aikata wa anna Allah laysa bi zallamin lil lalle ubangiji madaukakin sarki ba mai zalintan bayi ba ne ba Allah maɗaukacin sarki bayan ya faɗa mana duk ƙudura da dalilai da ikonsa da misalai wanda suke nuna kamuwarsa da kuma tayar da halittar da zai sai zai mana magana a nan kalolin mutane guda biyu sunfin mutane guda biyu sunfi na farko jago waɗanda suke jahilai batattu waɗanda kawai bi suke waɗanda suke yace wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi ai fi sha'anillah akwai waɗanda suke jayayya a cikin al'amarin Allah daga cikin mutane ka ƙaulu man ƙala kamar wanda yake cewa innal mala'ika ta banatullah kamar wanda suke cewa ai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata wal masihu ibn muslah akwai kuma wanda suke cewa ai annabi isa dan Allah ne wa uzairu bin Allah akwai waɗanda suke cewa uzairu dan Allah ne da dukkan waɗanda suke farfaɗan wani abu na kafirci ko na naƙasu ga ubangiji maɗaukakin sarki malamai wasu suka ce wannan ta sauka akan annabur bin al wasu suka ce da abu jahil amma wasu malamai suka ce wannan ta sauka akan kowa duk wanda yake ƙoƙarin toshe hanyar Allah da ɓatar da mutane duk wanda yake ƙoƙari ya yi amfani da lafazi ya yi amfani da wani abu domin ya ɓatar da al'umma ga barin al'amarin Allah to ayata tana magana a kansa ne ai wa minan nasi fariqun yujadilu fillahi a cikin mutane akwai wasu tawaga wanda wannan tawagar suna jayayya akan al'amarin Allah sayadkhulu fi zalika kullu mujadilun fi zatillah imamu shaukani yace wannan zai shiga duk wanda yake jayayya a zatin Allah aw sifatihi ko sifofin Allah aw shara'ihi alwaziha ko wanda yake jayayya a shari'ar Allah ya ga dan me Allah yace a yanke hannu dan me yace a kisa dan me aka ce ayi kaza dan me aka ce kaza to duk wanda yake jayayya a dukkan in ma dai a asalin ya za a tashi ko jingina ma Allah wata mummunan magana ko tambaya don mi shari'a ta ce kaza ko don mi hukuncin musulunci ya zartar da kaza to wannan ta haɗe shi duk wanda yake wannan ko wani wanda zai ce ai a siffofin Allah ba za a cewa Allah ya daidaita a al'arshi ba ba za a ce ya yi kaza ba don mi za a cewa Allah yana katsiyar kaza duk wanda yake wannan duk wannan yana yi bi ghairi ilmi sai Allah ya ce ba tare da ilimi ba sai zo fi mahalli nasbin alal hal kaga a mahallin nasab akan hal ne shi ai ka'inan bi ghairi ilmi yana wannan ne yana aikata hakan ne ba tare da ilimi ba duk wanda ya magana akan al'amarin Allah ya yi soki burutsu ya faɗi dukkan ɓata to yana yi ne ba tare da ilimi ba wasu ko malai suka ce bi gairi ilm ai ba tare da ilimin daruri ba ilimi na hankali suka ce ba tare da ilimi na daruri ba ba tare da ilimi na hankali ba sai zama wala hudan ba tare da shirya ba wato ba tare da ilimi na nazari ba ba a aya ya samo ba ko a hadisi ya samo da ya amfani da hankalinsa ba sannan da ya amfani da nassi ba kawai kenan da kai ke yi wala kitabin ne ko bai yi amfani da wani littafi ba wanda yake mai haske a shi kaga ya yi amfani bila akalin sahih bai yi amfani da lafiyayyen hankali ba wala naqalin sahih sari ko bai yi amfani da nassi ba ingantacce wanda ya fito karara bal bi mujarradin ra'ayi wal hawa kawai da ra'ayi ne da son zuciya da yawa daga cikin shugabannin bid'a da shugabannin kafirci da masu kira akan bid'a da masu kira akan kaucewa Allah to za ka ga duk abin da suke kira da misalan da suke bugawa suna kafa tunaninsa da fatansu akan ba tare da ingantaccen hankali ba ba kuma tare da nassi ba kawai mujarrar hira ce da buga misalai na iska wanda lafiyayyen hankali ba zai yarda da wannan abun ba duk wannan suna yi ne li yudilla an sabilillah domin su batar ga barin tafarkin Allah suna yin haka ne domin ne su batar da dukkan wani abu su batar da al'umma shi yasa Allah madaukakin sarki yace saniya saniya isfihi ai suna Kujerar da kawunansu wato yayin da suke jayayyar yayin da suke wani abu suna kau da kansu su fuskantar da rayuwarsu su fuskantar da tunaninsu a wani gefen su yi biris yi halin ko in kula da dukkan wani hankali da dukkan wani dalili domin aka ce ya ifsihi abinda mutum ya juya wuyansa kaga anan sai zamanto suna kautar da kawunansu ga barin gaskiya sai su juya suna masu girman kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin sai ce fatawalla bi rukunihi sai suka juya da gangan jikinsu wato duk lokacin da kaga an yi cewa kafirai ko maƙiya Allah ko wanda suke tafiya ba tare da dalili ba in aka kawo musu aya ko hadisi ko mulafiyayyen hankalin da zai tabbatar da abin da suke faɗa ba haka ba ne ba suna juyar da kawunansu su bijire su ƙi saurara gaskiya saboda girman kai shi yasa Allah ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi sai ce rawru usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustaghfirun idan aka ce musu ku zo manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nema ku ku gafara sai su juya kansu lawawru usakum ai fatawalla bi rukunihi da wallawru usakum duk wannan yana nufi sani ya ifihi ma'anar shi duk ma'anar su da wato suna juya kai su kyale su bari saboda girman kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje wa idza tutula alaihi ayatuna walla mutakbiran idan aka karanta mushi ayoyinmu sai ya juya yana mai girman kai akwai haɗarin gaske ga wanda za a jawo ma aya ya ga ta tabbata ko hadisi ya tabbata ko dalili ya tabbata ya ci gaba da musunsa ya bijire ya tsiyar da washi kawai don ka a kada shi a musu ko don ka a ce abin da ya faɗa ba daidai ba ne ba to duk jagororin halaka da bid'a haka suka fara lokacin da ka gina magana ka gina zance sai wani ya zo ce ma wane ba haka ba ne ba domin hadisi ya inganta to sai ka ce alhamdulillah na sauka daga kan ra'ayina na koma kan dalili domin kai ba so ake ka gina ra'ayinka ba sannan dalili ya zo ya goyi bayanka ba so ake ka gina ra'ayinka ta hanyar kallon dalili to mu babban matsalar mu shine mutum yana gina ra'ayinsa ne da farko sannan sai shiga ayoyin alkur'ani da hadisai wajen nemo wa ra'ayin dalili to in dai ko kai haka sai ka samo mushi dalili kuma sai ka bata domin alkur'ani shirya ne za ta aujih ne yana da fuskoki da dama kamar yadda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce hammalatu hammalu aujih ne akwai fuskokin da yake dauka da da yudillu bihi kaseeran wa hadi bihi kasira in dai ka tanadi ra'ayinka ka ajiye shi yanzu so nake in ce kaza ba bid'a bane ba bari in nemo in tabbatar sunna ne sai na shiga dalili to sai in je in yi tarakito dalilai umumul ayat wata aya da ta yi magana am ba ta yi specific ba don wannan dalilin aka sauko da ita ba sai in jawo ta domin ta goyi bayana duk inda na ga wani dan shubuha sai in jawo shi to wannan sai kaga mutum ya bata kuma yana batar da mutane da ayoyi ce yana da nasi ai akan kaza yana da nasi maulidi maulidi ai sunna ne ya inganta menene sai ka sai kaga yana jawo ayoyin alkur'ani da aka shekara ɗari bakwai ko dubu ɗaya ba wani malami da ya ce tana da dalili a ciki amma shi ya zo ya ce shine dalili fa bi zalika falyafrahu huwa khairun ya jama'u. da aiko manzan Allah ne ku yi farin ciki to shine muke yi to kaga fahimtar ayar a haka waye fahimce ta haka shine bayin kuma dukkan waɗanda tun daga saukar da alkur'ani lokacin sahabbai hatta bi hatta bi ina, har karni na bakwai bayan shekara ɗari bakwai sannan aka fara duk ba su fahimci ayar ba sai bayan shekara ɗari bakwai sannan aka fahimce ta kaga wannan amci ni farin ciki da zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk musulmi a kowane lokaci yana daga farin ciki ko manzo Allah ya nuna mana hanyoyin da za mu yi farin ciki duk ya faɗa su da zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin farin ciki azumin litinin duk litinin mai azumi yana daga cikin farin ciki bin sunnarsa koyi da shi wajen aiki wajen maganganu wajen zamantakewa wajen kasuwanci auratayya da dukkan abubuwa da kuma ji a cikin zuciyarmu cewa zuwan manzo sallahu alaihi wasallam babu wani alkhairi da ya same mu babu wata ni'ima babu wani tagomashi da aka taɓa mana a rayuwar mu fiye da aiko manzo sallahu alaihi wasallam wannan duk hakan duk ɗarfata ai a kowane lokacin 24 hours wannan yana cikin zuciyar musulmi cewa bai taɓa babu wani alkhairi a gare shi da ya fi samuwar manzo sallallahu alaihi wasallam domin duk da shi ne muka shirya samuwarsa ne ya ɗora mu akan saiti samuwarsa ne muke sallah muke azumi samuwarsa ne muka san halal muka san haram samuwarsa ne muka daidaitu a cikin al'amuranmu alhali ga wa'yansu mutanen sun fi mu wayewa sun fi mu ilimin zamani sun fi mu highly technology sun fi mu birnanci sun fi mu kwarewar rayuwa amma suna rayuwa irin ta dabbobi saboda me duk wannan wayewar tasu da ilimin nasu da ci gaban nasu na duniya rikin ɗarsuwan hasken zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya su in ka ga rayuwarsu za ka ga da ita da ta dabbobi babu babu bambanci saboda ne ba su da wani lizami da yake riƙe bakinsu da yake riƙe ayyukansu wanda yake musu birki ba su da wani abu da suke gani wanda suke bi na shari'a kawai abin da zuciya ta taraya shi ake yi to sai Allah madaukakin sarki yace li yudilla an sabilillah in ma dai ya zamanto cewa almuradu biha mu'anidin abinda ake nufi wanda suke fito na fito au ya kulu bira anna hadha fail ko kuma ya zamanto cewa wanda ya aikata wanda yake jayayya din nan abin da ya jawo shi zuwa wannan saboda ƙasƙancin rayuwarsa sai ya zamanto yana ɓatar da mutane akan bi Allah sannan Allah ya ce lahu fid duniya khizi ai kuwal ihanatu wa zulm a rayuwar duniya yana da wulakanci yana da kaskanci zai kaskantu ko ba jima ko ba daɗi kuma zai rayuwa ta wulakanci ko ba jima ko ba daɗi kama annahu lamma stakbara an ayatillah laqahu Allahul muzla fi dunya domin lokacin da ya girman kai ya bar ayoyin Allah sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mishi da kaskanci a duniya kuma yace a lahira wa nuziquhu yawmal qiyama za mu ɗanɗana mushi ranar tashin alkiyama azaban hariq azaba wadda take wuta wadda take mai tsananin ƙuna za mu ɗanɗana mushi azabar wuta wadda take hariq wadda take mai tsananin ƙuna akan abin da ya aikata ɗin nan na ɓatar da mutane da kuma jayayya ga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi yace zalika ai ma taqaddama min al'azab dunawi wal ukhrawi abin da ya gabata ɗincan na azabar da muka mishi ta duniya da azabar da muka mishi ta lahira bima qaddamat yadaka abin da hannayenka suka gabata wal ba'u innan bima lissababiyya ai zalikal azabul nazil wannan azabar da ta saukan maka ta duniya duka a gare ka bi sababi ma kaddamat yadaka sababin abinda hannayenka suka gabatar min kufri na kafirci wal ma'asi da laifuffuka da sabo kuma nan sai aka yi ta'abiri aka ce hannu wanda yake maimakon dukkan jiki domin dukkan jikinsa ne suka aikata malamai suka ce domin galibi saban da ake aikatawa mafi yawancinsa da hannu ake aikata saba to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ta'abirin galib a nan sai ce dangane da abin da hannunka yake aikatawa wato in ka tattara mafi yawa daga cikin zunubai za ka same su da hannu ake aikata waɗannan zunubai ɗin wa anna allaha laysa bi lil lalle Allah madaukakin sarki ba mai zalunta bayinsa bane ba wato duk abin da kaga mutum ya samu a lahira to shi ya ɗaukowa kansa a duniya ba za ka yi aikin kirki ba a je a list ɗin da mutanen kirki a yi omitin ɗin sunanka ba zai yi ba wani aikin kirkinka duk ƙanƙantarsa ba za a manta shi ba zai zo abubuwan ma da ake manta saboda karanci na ubangiji maɗaukacin sarki shine dukkan laifuffukan da ka tuba ka tuba ka daina wannan ganin su ma ko bujiro da su ko in daga ƙasa sun kai sama duk abin da ka aikata ka tuba ka bari alahira ba mai ganin sa yau ma tubular sara'ir ɗin da za a yi tunan asiri ba a kirga ma da su in dai ka tuba yanda a duniya ka yi su ka gama ba wanda ya sani to haka alahira ba wanda ya sani to haka laifuffukan ma ko da baka tuba waɗanda suke ba su kai shirka ba in Allah ya so zai mantar da su wanda kai da kanka bawa za ka tsaya gaban ubangiji madaukakin sarki an kawo laifuffuka kana cewa to ai baka ga kaza ba baka ga kaza ba baka ga kaza ba kai kanka kanka ka san ka aikata amma Allah madaukakin sarki ya ce mun ce ma wani ma bawan shi kuma a kira shi a nuna mushi a ce ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ya ce iya rabu, ina na aikata ubangiji madaukakin sarki ya ce ko mun sitarta ta ba wanda ya sani a duniya ana ganin ka mutumin kirki ustaz akara maka Allah ba wanda ya sani ya ce iya eh, Allah to anan ma kuma mun sitarta ka ba za ka sani ba saboda karamci na ubangiji madaukakin sarki kaga ai babu zalunci ba wanda za a tauye duk wanda kaga ya ɗebo ha aka mar ukuba to sai dai abin da ya ɗebowa kansa kuma wa ya afu an kaze in ma da a tit for tat to da ba wanda zai sha da Allah tit for tat yake ai da ba wanda zai sha da kayi amma ba daga kafa ba wanda zai sha amma saboda karanci na ubangiji madaukakin sarki duk abin da mutum ya aikata in ya zai saurara ma in bayan shekara ashirin ya tuba kaga mu mu yanzu nan a dokar dan adam ai kaga duk wani criminal case da mutum ya aikata ai baya lafsu in kai barawo ne ko ka tuba ka daina nan da shekara ashirin ka daina sata ka tuba in na tafi kotu na yi furubin kamun sata shekara ashirin to za a karkaɗe wannan a dawo da ita sai an ma hukunci haka a dokar ƙasa take duk wani criminal case ba a cewa ya daɗe in nan da shekara arba'in kai laifi ka daina ka tuba sai kwaɗan bayan shekara arba'in kuka haɗu da wanda kai wa laifin sai kai ka kotu kotu za ta kira ka ta tuhume ka ba ruwan kotu ka tsaya gaban alkali a nan ka ce ya alkali shekara arba'in da denawa na wannan zai dawo sabo sai an ma hukunci amma shi kuwa ubangiji madaukakin sarki a lahira in dai ka dena shi kenan ganin sama ba za ka yi ko ba wanda ya isa ya tayar da shi shi kenan ya wuce to sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kamar yadda muka faɗa a baya Allah madaukakin sarki ya faɗi tawaga mutane guda biyu kuma ga ta uku ta farko ya faɗi halin jahilai muƙalladai ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid wayannan halin jahilai ne wanda suke jayayya ba tare da ilimi ba suna bin kowane shaidan wanda yake bujirarre sannan Allah ya faɗa mana halin ma'abuta ɓata shugabannin kafirki jagororin bid'a yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin munir to kuma ga sunfi wayanda suke yan kan katanga wayanda yan maslaha kenan duk inda daɗi ya karkata su karkata sai ce wa minan nasi man ya abudullaha ala daga cikin mutane akwai wanda suke bautata ma Allah a bisa shakka ko kan raba kafa fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi isma annabi sai ya nutsu akan musulunci wa in asabatu fitna idan wata jarraba ta same shi in qalaba ala wajhihi sai juya a bayan fuskarsa sai koma kafirci da sabo khasirar duniya wal akhirah Allah ya ce wannan yi asarar duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wannan kuwa shine asara babban asara da tafi kowace asara bayyana yada umin dunillah yana bautatawa koma bayan Allah ma la yadurruhu wanda ba zai iya cutar da shi ba wa ma la yanfa'u ko ba zai iya amfanar da shi ba zalika huwa dalalul ba'id wannan kuwa bata ne ne nisa yada'u yana bautar laman zarruhu wanda cutarwarsa aqrabu min nafsihi ta fi kusa da amfanarwarsa la bi'sal maula sir da abin da ya riƙa maulansa majibincin al'amarinsa wala bi'sal ashir Tir da wanda ya riƙa ya zama abokinsa wanda yake abokin tarayyarsa Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa a nan ya ba mu labarin mutanen da suke bauta Allah a bisa maslaha yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wayansu malamai kamar yadda kasada da mujahid suka ce ai ala shak suna bauta Allah a bisa shakka ba su da yaƙini wasu kuma suka ce ala harf ala tsarf suna kan katanga ne kamar wa minu harful jabali ai tsarafuhu kamar wanda ya je ya hau saman dutse ya kai gefarsa dab da zai faɗo ai dakala fi dini ala sun shiga addini amma sun tsaya a baki baki fa in waje da ma yuhibbuhu istaqarra in ya samu abin da zai faranta mushi rai a cikin addini to sai tabbata wa illa ishma ishmarra idan ko ba haka ba sai fushi sai bar addinin nasa Imam al-Bukhari ya fitar daga Ibn Abbas yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf da Allah yace daga cikin mutane akwai wanda suke bautar Allah ala harf a gefe yace kanar rajulu ya madina mutum zai kasance yau hijira ya zo Madina fa in waladat imra'atuhu gulaman wa natijat khailuhu idan matarsa ta haifu yaro namiji raƙuminsa suka haihu Ƙala hadha dinun salih sai ce kai wannan addini ne na kwarai wa in talid imra'atahu idan matarsa imra'atuhu ta ki haihuwa wa lam tuntij khailuhu kuma raƙumarsa da dawakansa dukkan su ba haihu ba qala hadha dinun su sai ce wannan mummunan addini ne tunda na shigo ba abin da na karu da shi domin madina wata ƙasa ce wanda idan mutum ya je ta kamar yadda Ibn abbas kamar yadda wani ya ruwaito cewa ya ce in ya zo madina tunda madina in ka zo kafin ka saba da ita yanda yanayin ta yake sai ka yi zazzabi sai ka yi wani abu to mutum da ya zo fa in Haji su mu in jikinsa ya daidai do dawakansa suka haihu ya haifi ɗa ya yarda komai sai ya nutsu amma lokacin da ya zo ya ce sai wannan addini ne na alkhairi amma lokacin da wani bala'i ya same shi zazzabin nan na madina ya same shi matarsa ba ta haihu ba ba a zo aka bashi wata 'yar sadaka ba ba a zo aka bashi wani kyauta ba sai shaidan ya zo ya same shi ya ce to kaga wallahi tun da ka shigo addinin nan babu wani alkhairi baya kawai kake ci to shi yasa Allah ya ce in qalaba ala wajhi ai da kafira sai koma kafira wannan halin mutane ne na da kuma ayar ta hada umumu ko mutane ga baki daya da yawa daga cikin mutane yanzu halinsa haka yake suna bautar Allah ne ta yadda ni'imar da za su samu a wajen Allah idan mutum ka ganshi kasuwarsa tana garawa komai yana gara sai suka gan shi lafiya lau yana addini yana komai da komai amma da an an taɓa shi an yi wani abu kuma sai ya zo ya ce har yanzu shiru babu komai kaga kenan mutum yana bautar Allah ta yadda samun wani abu na duniya kuma in yana bautar Allah baya son Allah ya jarrabe shi ko a dukiyarsa ko a kudinsa ko a iyalansa ko a jikinsa da Allah ya jarrabe shi sai liƙa cewa kamar wannan musuluncin ne ya jawo mishi riko da addini ne da ne kamkam shi ya jawo mun wannan abu amma da kana ɗan buɗa kana ɗan fantamawa kai ma kana dan warwasawa da za ka ga shiru da yawa mutane suna da wannan tunanin cewa in dai ba za su san samu wani abu ba to ba ruwansu ko addini in kaga suna yi to suna dan samun wani abu in ya zo masallaci so yake dan samu wani yan kuɗi kuɗin zakka kuɗin sadaka kuɗin menene kuɗin menene to shikenan zai zo amma da ya zo babu wani zakka babu wata sadaka ya kai azumi babu abincin da zai ci shikenan sai tafi sai bar addini wato yana addini ne na me zai samu ba wai shi yaje je ya nemo shi kuma addini abin da yasa ka yi shi dan Allah kai abin da ake so ka nemo ka bayar ba ka zauna kawai kai kullun dan cin bilis a masallaci kullun kai dan cin bilis ne sai dai a kawo ka ci kai ba ma ka ma da zuciyar da bari ka fita kai ka samo ka kawo kullun kawai Allah ya ba ku mu samu wannan ba addini bane ba addini shine kullum kai ka to kai ne kai kake so ka yi ka ciyar kai kake so ka bayar kullum kai so kake ka zamanto hannunka shine a sama ƙoƙarinka kuma shine dagewarka shine kaiwa da kawowarka amma idan mutum ya zamanto ɗan maslaha to kaga wannan sai zamanto ya sai da addinin sa baki daya yana yin addinin ne ya zauna a masallaci ya sallah biyar cikin jam'i ya zauna kullum yana yi yana yi ne dan abin da yake samu dan haka babu wani lada da zai samu a wajen Allah da wannan mata'ul hayati duniya din ita ta zaunar da shi dan abin da ake samu domin Allah ya san zuciyarsa da zai yi duk ya zauna babu komai shiru komai ya yi duk. to da ba za ka gan shi ba to sai Allah ya ce khasirar duniya wal akhira. wannan yayi hasarar duniya da ta lahira sai Allah ya ce zalika huwal khusranul muhim. wannan kuwa ita ce hasara mai girma babu asarar da ta kaita wanda ya rasa duniyarsa ya rasa lahirarsa a duniyarsa makaskanci ne ba da wata daraja a lahirarsa ba zai samu sakamako mai kyau ba yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu yana bautatawa koma bayan Allah na gumaka yana neman agaji ga wasu wanda ba wani wanda ba Allah ba yana neman taimako da arziki akan abin da ba zai amfane shi ba ba zai iya cutar da shi ba zalika huwa dalalul ba'id Allah ya ce wannan bata ce wanda bata ne wanda yake mai nisa ta yaya zai rinka bauta laman darruhu aqrabu min nafsihi ga wanda cutarsa a duniya kafin lahira ta fi kusa da amfaninsa kuma a lahira in ya zo cutar da ya yi wa kansa na bautar wannan wanda ba Allah ba tabbatacciya ce muta yakin a kansa labi maula tir da wanda mutum ya riƙa a matsayin majibincin al'amarinsa a matsayin wanda zai cece shi a matsayin wanda ya riƙe koma bayan Allah wala bi'sal ashir kuma tir da wanda yake abokantaka da shi yake cakuduwa da shi yake rayuwa yau da gobe da shi alhali ko bai san Allah subhanahu wata'ala ba wannan dai ayar abinda take nuna mana cewa bawa ya tsaya wajen dogaro ga Allah a kowane hali ya tsaya wajen bin Allah subhanahu wata'ala a kowane kadami ya sani riƙin wani Allah ba abin da zai kawo mushi kuma wannan tana nuna mana ashe ana samun shari'a ne ta hanyar ilimi ta hanyar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ta hanyar son zuciya ba da kitabun ra'asi duk wanda ya zamanto da kai ke al'amuransa to zai zama ɓatacce duk wanda ya rike wa'ansu wa'anda suke ba shiryar da za su shiryar da shi suke ba akan bin Allah da manzansa to ko shakka babu yana cikin bata yana cikin asarar duniya da lahira duk wanda za ka rike ka rike wanda zai kai ka ga ilimi wanda zai kai ka ga qur'ani wanda zai kai ka ga sunna wanda zai kai ka ga bin Allah subhanahu wata'ala ko shugaba ko malami ko wani ubangida duk wanda zai zamanto ko abokinka na majalisa na tarayya wanda za ku faɗi ku tashi da shi wanda za ku zaman hira to kasancewa wanda zai amfanar da kai a addininka wanda zai amfanar da kai a duniyarka wanda ba zai raba ka da Allah ba ne ba domin duk inda ta kai ta kawo in ka samu wannan to daga ƙarshe sai ka yi da na sani ranar tashin alkiyama Allah maɗaukacin sarki ka kare mu ubangiji maɗaukacin sarki ka amfanar da mu da abin da muke karanta Allah ka ba mu ikon aiki da shi ka ba mu ikon aiki da abin da ake faɗa mana ka ba mu ikon aiki da abin da ake gaya mana da abin da muke ji da abin da muke karantawa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adal Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah duk abin da ake ciki na tashin hankali da rigingimu da abubuwa ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki Allah duk wanda zai kawo mana tashin hankali Allah ka mana maganinsa Allah duk wanda zai zamanto alheri a gare shi Allah ka zaɓan mana shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh